المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da hudu da hudu hijiriya wanda ya dace da talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya insha ta'ala yau muna darasi na takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul furqan wanda muke gabatar da wannan tafsiri a wannan gari mai albarka garin kumo akko local government jihar gombe nigeria idan yan uwa za su iya tunawa jiya mun tsaya ne a ayar da Allah yake magana akan alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla wa law sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila yace thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا الله yake cewa ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu duniya su sani Karfin mulkin Allah da sarautarsa ta wa ta'ala da isansa alam tara ila rabbika kaifa maddazzilla baka ga yanda ubangijinka ya ja ainihin inuwa ana nufin duhun dare tun daga tsulu'il fajri ila tsulu'il shamsi tun daga fitowar alfijir har zuwa fitowar rana hasken ko inuwar da take um, daga fitowar alfijir zuwa fitowar rana gari ya yi haske amma ba rana sannan dare daga farkon dare har zuwa ketowar alfijir ba rana waye wannan allah ne da yaya ka ya ja inuwa a wannan lokacin ba rana ga haske amma babu zafin rana ko kuma ga duhu ba rana wa ya ɓoye ranar Allah ne walau sha'a na ja'alahu sakinan inda Allah ya so zai bar wannan yanayi ya zama da'iman dan tsakanin fitowar alfijir sallah asuba ne dan wannan haske zuwa fitowar rana sai Allah ya da duniya ta zama kamar haka kamar yadda a can Allah ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayrullah wannan dare in Allah ya ga dama zai bar shi ya ci gaba da yin dare dare har kiyama ta shi thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila sannan muka sanya rana ta zama wato dalili ne da zai bayyana mana a da an yi wata inuwa laula da shamsa tatlu alaihi da ba dan rana tana fitowa ba da ma fa da ba a gane ba suka ce fa inna dhidda la yu'rafu illa bi dhiddihi kishiyar abu ba a gane shi sai da kishiyarsa ba za ka gane muhimmancin matarka ba sai in tana da wata kishiya lokacin za ka gane tana da kula ko ba ta da kula idan ta ga wata tana yi ita ma sai ta yi dama ita mace an ce wuka ce wata ke kaifa wata da haka idan wata ta ga wata tana da kula da himma to sai ka ga kai ma an kula da kai ko ba don Allah ba ma don kada gwamnatin ta fada can bangaren to al'ashiya'u da ziddiha turafu kenan komi ana iya gane shi da kishiyarsa idan ba rana ya za gane dare idan ba dare ya za gane rana idan ba namiji ya za gane mace in mace ɗaya kake da ita yaya za ka yi ka san ana kula da kai ko ba a kula da kai ai kana dai zaman wahala kawai Allah ba ka ikon karawa Allah raba mu da zaman alallaba idan tana haila kana haila in ta tafi ƙauyensu, su kai ma ka yi tafiya a dole dole idan ba ta da lafiya dole zazzabi ya kama ka na dole dole yaushe mutum zai dauki wannan saboda ne yaushe wanda zai da ya tura shi kana dariya ta kana wani arama ma ji wani ya bada an sa wani cewar ko daya don mulakanci duk wani ƙura'ani da yake da bai da ba ta haifar mai mai rikaya wannan da aka arama a yi ƙoƙari a a shigo daga ciki a ɗabbaka abin da ƙur'ani ya ce walau sha'a la ja'alahu sakinan thumma na shamsa alaihi dalila idan Allah ya so ya ga dama sai bashi ya dawwama haka sannan Allah ya ce sai muka sanya rana ta zama dalili ne da za a gane shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce thumma ilaina, ilayna ya yasira sannan muka karbe shi zuwa gare mu kalmar qabada jamka ko karban abu rike abu ilaina zuwa gare mu qabdan yasira wato karba wanda yake a wato mai sauki abinda ake nufi me Allah ya karban inuwar me Allah ya karban duhun me Allah ya karbe ranar duka yana iya dauka idan rana ce ta fito tana nan tana nan sai kuma Allah ya rike ta sai ya karbe ta sun maqabadnahu ilaina ya yasira sai mu karbe ta sai duhu sai ya zo kalmar ya yasira ana nufin sahalar a hankali ko kuma yasiran ana nufin sari'an da gaggawa ko kuma ana nufin kafiyan a ɓoye sai Allah ya ɗauke ita ranar sai duhu ya zo in kuma duhun ne yake ta yanzu an jima bayan awanni mun yi sahur mun gama an yi asbahi ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا sai Allah ya ɗauke wannan duhun da wannan ɗan hasken asubahin a hankali sai ka ga ya tafi Allah sai ya ɗauke sai kuma ya kawo rana ko kuma sun makabaznahu ilaina qabdan yasira khafiyan a ɓoye a hankali ba za ka gani ba kawai kana zaune sai dai ka ga duhu yayi kawai kana zaune sai dai ka ga rana ta fito shine ma'anar sun makabaznahu ilaina kabdan yasira ko kuma kalilan kalilan a hankali a hankali duk ma'anar fassarar kabdan yasira ne shi yasa Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum al-laila libasan Allah ne ya sanya muku dare ya zama wato libas in an ce libas sutura amma abin da ake nufi a nan yalbasu wujuda wa yashafu dare shi yake lullube kamar yadda riga take lullube jikinka ko to haka dare yake lullube rana wa huwa alladhi ja'ala al-layla libasan Allah ya sanya dare ya zama libas ma'ana ya zama kamar sutura ne ya lullube rana ya rufe ta a shi yasa ce wallaili idza yaghsha ya rantse da dare yayin da ya lulluɓe rana to Allah shi yake kawo dare ya lullube rana wannan batan? kuma shi Allah ya sanya bacci ya zama subatan ɗaya daga cikin fassarorin subatan ana nufin wato yanke motsi ana yin dare ana shiga bacci to an daina motsi rashin motsi rashin haraka shine subatan mana kafi'an lil harakati bacci shine mai yanke haraka lirahatul abdani don samun hutun gangan jiki saboda innal a wal jawariha takillu min kasarati al harakati fil intishari na hari fil ma'ashi ai duk gaban dan adam suna gajiyawa saboda yawan motsi da harka da jikaka dawo da suke yi da rana to sai Allah ce wannan masubata sai muka sanya musu dare ya zama subatan wanda zai yanke wannan motsi da harka da zirga-zirga fa'iza ja al-lailu wa sakana sakanatil harakatu fastara hakkenan idan dare ya zo ya samu nutsuwa ya zauna to sai dukkan motsi da zirga-zirga su ma sai su me sai su samu nutsuwa sai su zauna sai su juya su daina ainihin wato zirga-zirga kamar yadda ko bishiya da yawa daga cikin ganyen bishiyoyi za ku ga wallahi idan dare sai wasu daina motsi akwai bishiyar da yanzu kamar darbejiya nim ana ciran nim ana yin magani ko na ciwon ciki ko wani abu ko ciwon typhoid ko wani ciwon tsananin zazzabi mai damun mutane to amma masana magani suna cewa duk ganyen nim idan za ka cire shi to ka cire shi a lokacin yana cikin harata da rana amma yamma tana yi ku lura da duk inda ganyen bishiyar nim za ya shiru ya kuma ɗan nannaɗe haka to kaga baya harka to suka ce masu magani in ka ci ganyen da daddare baya magani amma da rana yana cin harkarsa to kaga su ma wannan masu batan ya shafe su daga cikin ciyawi da suke tsirowa kamar ganyen tafasa ko tafarfasa a wani garin za ga yamma tana yi akwai ganyayen da sai sun yi mai sun rufe in gari ya waye sai su buɗe idan yamma ta sai su rufe to su ma wannan wasu bata ta yi aiki a kansu me ma'anar wannan wasu bata ya yani alqat'ul haraka a hana motsi ko da ku fada da dare nan za a yi iska a ta kadawa a ta kadawa to ganyen yana nan a rike dan shi ma yana ne bacci wa yake sa wannan Allah Allahu akbar wa ja'ala an-nahara nushura kuma Allah shi ya sanya wato rana ita kuma ta zama nushuran lokaci ne da mutane suke yatsuwa su fita harkokinsu ma'ana yantashirun nasu fihi li ma'ashihim wa makasibihim wa asbabihim shine ma'anar nushura Allah ya sanya rana ta zama lokaci ne na nashara yaduwa nashara yanshuru yantashiru su yadu a tafi dan makaranta ya tafi mai gona ya tafi waje alannahara nahara nushura kenan mai aikin gwamnati ya tafi ofis waje alin na harar nushura mai kaza ya tafi kaza sai da rana to shi ne waje alin na harar nushura Allah ya ce min rahmati ji ala da kuma laila wannan hara da taskuru fihi wani tabbatar gomin fadlihi kamar yadda ya zo a cikin surul kasar to yanzu idan mun lura da waɗannan abubuwa gaba ki da Allah tabaraka ta'ala ya irga mana a cikin wannan aya din ya nuna mana cewa dare akwai aikin dare rana akwai aikin rana sannan kuma Allah shi ne yake da ikon rarraba waɗannan ayyuka ya ba wa dare aikinsa ya ba wa rana ma aikinta ja'ala lakumul laila libasan an gane libas wan nauma subatan na biyu subat an gane subat wa ja'ala nahara nushura a cikin ayar akwai libasan akwai subatan akwai nushura libasan lullubewa sutura an gane dare kamar dubu lulluɓa ne dare ne yake lullube rana kuma mutum ma yakan shiga gida ya lulluɓa ya rufe kansa laila libasan kenan wannan wa subatan dare kuma a bacci shi kuma subat wato ba a motsi sai a kwanta a huta dabbobi ma sai ga ta kwanta akuya ta yi ni tana yawo amma dare yana yi sai ta dawo ta kwanta ina fata ana fahimta in da kare ba ai ba ne fita ta yawo da dare shi ma ba kowane karen ba wa ja'ala an-nahara nushura yan uwa musulmi Allah tabaraka ta'ala shine yake sanya waɗannan abubuwa da muka yi bayani a cikin wannan aya a ya faɗa cewa ya sanya dare ya zama subat da yawa daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da subatan a bayan alkat'ul haraka ana nufin mai arrahatu min ta'abil amali bin nahar daga cikin fassarar subata a samu hutu bayan an gaji da aiki da rana saboda annauma ya ta'ul amalan nahari bacci shi yake yanke aikin rana Daka idan mutum ya aikatu da rana ya gaji ya je ɗakinsa ya kwanta zai samu istiraha hutu shine subatan ɗin imamul jauhari yake cewa asubatu annawmu asalin subat din ma ai bacci ne asalin an gane ko shi yasa Allah ya ce waje anna nawmakum subata wato asalin baccin ma subata ne me subata hutu waje anna nawmakum subata muka sanya baccin ku ya zama hutu zamashari ya faɗa a cikin al-kashaf Allah masarama rahama yace as-subatu al-mautu ana ma iya fassara kalmar asubatu wato da mutuwa an gane ko kamar yadda ake cewa almasbutu almasbutu almayitu ba ana cewa almayitu a larabci ba to kuma ana cewa almasbutu ma matacce me yasa li'annahu maqtu'ul haya ba shi da rayuwa an yanke masa rayuwa shi yasa aka ce da shi almasbut yasa Allah ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari to wannan kenan um, sai waje alan nahara nushura annushur ana iya fassara shi da alhayatu ba'da al rayuwa bayan mutuwa shi yasa aka ce Allah shine yake da nushur an gane ko alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi annushur annushur alhayatu ba'da al kenan Waje al-layla waja'ala nahara nushura to a nan gudun ya za a ce rayuwa bayan mutuwa sai aka ce e ai shi bacci daman ai kamar mutuwa ne ai don haka don an ce nushur an fassara nushur a rayu bayan an mutu so babu damuwa in an ce an nushur an rayu bayan an mutu kowa kullum sai ya mutu sai tashi mutuwa kala biyu ce akwai mutuwa sarmaji mutuwa ta har abada in mutum ya kwanta ya mutu sai kiyama zai tashi akwai mutuwar kullum wai dan a gaya ma kana kusa da mutuwa wacce ce mutuwar kullum ita ce bacci Allah ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli Allah shi yake kashe ku ku mutu da daddare shine tawaffa at-tawaffi mutuwa Allahu yatawaffal al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al ila ajalin musamma yanzu kaga waɗannan ayoyin na wallazi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jaratun bin-nahari sai ce summa yab'athukum fihi liyuqda kaga anan ana nufin a Allah yana ɗaukan ranku da daddare yana nufin kuna mutuwa orijinal mutuwa ne a'a ai ba kowa ne yake mutuwa da daddare ba akwai mai mutuwa da rana akwai mai mutuwa da safe wace mutuwar to ake nufi wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari kaga sai kawo nahar abinda kuke aikata da rana ana nufin me ana nufin mutuwa ta bacci na dare idan baka gane wannan ayar ba akwai ayar da yake Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ke ɗaukan ran duka masu rai hina mautiha ana nufin hina nauniya. Allah shi yake ɗaukar ran wato duk wanda yake mutuwa da daddare a lokacin da ya kwanta bacci haka kuma Allah nan shi ke ɗaukan rai original ɗaukan rai na tafiya kabari wallati afwan hina mautiha in ta mutu na asali kenan wallati lam mutu fi manamiha nake so in ce wanda bata mutu ba a baccinta mana sai Allah ya ce wanda ya kwanta bacci ba mutuwa ya yi original mutuwa ba sai sa ce wallati lamta mutu fi manamiha wanda ba ta mutu ba a baccinta ba mutuwa ta ainihin hakikanin mutuwa ba kenan mutuwar guda biyu ce da mutuwar bacci da daddare da mutuwar kuma tafiya kabari fahim sikul lati a alaiha mautu sai Allah ya rike ran da ya hukunta mata mutuwa ta gaskiya din sai ya rike ran sai hana shi dawowa wa yursilul ukhra ila ajalin musamma ɗayar kuma sai Allah ya sake ta zuwa wani lokaci da Allah ya ga dama don haka wannan hara nushura Allah shi ya sanya rana ta zama lokacin tashi ne a yi zirga-zirga a mu'amala waje alan nahara nushura in baka gane ba shine dai inda Allah ce waje alan nahara ma'asha waje alan nahara ma'asha wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min ma'ashan ku fita ku rayu ku nemi abin da za ku ci ku nemi abin da za ku sha da daddare litaskunu fil layli ku bacci ku huta da daddare wa litabtaghu min fadlihi bin nahari da rana kuma ku nemi falalar ubangiji fi sa'i lil ma'ashi dan kokarin neman abin da za a ci a sha a rayu idan ka fahimci wannan ya kai mai saurare sai mu gane cewa ashe wannan aya ta yi mana bayani akan abubuwa guda biyu harkokin rana Allah ne ya kaddara su fita da buga-buga kaf-kaf da zuwa aiki da gona da mu'amala duka Allah ne ya sa hali ya yi tsari a je a yi bacci ko da kaga kowa yake shiga gida da arne da musulmi duka kowa dole ya tafi gida saboda wallaila libasa kuma wannan ma subata dole a tafi aje a kwanta a yi shiru a huta duk abin da kaga ana yin sa da daddare na motsi to larura ce sai dai a raba aiki a ce wane ne na rana wane na dare amma asali komi ma da daddare ma duk duniya ma an yadda da dare dare ne dan kwa dare lokacin hutu ne Allah ya ce waje anna naumakum subata waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha a watan gurin ya ce idan Allah tabaraka wata'ala waja'alna allan laila wannan al-laila wan yace mun sanya dare da rana su zama ayoyi ne guda biyu fama hauna ayatan laili waja'alna ayatan nahari mubsiratan kun gani muka rufe dare aka kwanta ana bacci amma ayar rana kuma kiru da muzu komi ake yi litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab wal layli idha yakhsha ka gani wannan hari idan ta jalla wa ma zakara wal unsa a wata ayar Allah ce wannan hara idan jallaha wannan hari idan jallaha wal layli idan yarshaha duk kaga ya raba komai da komai to shine Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna mana kudura da isa da buwaya da kafiri ya fahimci wannan da ya huta Allah nan ma sai mai kuma a gaba وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقى نُعْطِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا Allah tabaraka Ta'ala ya daɗa faɗa cikin mulkinsa da sarautarsa yanzu wannan ayoyi duka suna mana bayanin ƙarfin mulkin Allah da sarautarsa da ikonsa wa huwa allazi Bushiran riyaha bushran bayna yaday rahmatihi ubangiji shine yake aiko a riyaha iskoki iska mai tasowa dab da ainihin rahamar Allah ana nufin ruwan sama wannan iska ɗin bushara ce bushiran ko a wata ƙira'ar nushuran bai ne dai rahmaci abinda ake nufi akwai wata iska da take tasowa dab da ruwa in zai sauka mai sanyi tana jin ta sai ka an an yi ruwa a wani to wannan ita ce Allah yake nufi huwa allazi arsala riyaha bushran ko nushran bayna yaday rahmati wannan iska da kuke ji tana tasowa mai dan sanyi bushara take yi da an yi ruwa a wani guri ko za a yi ruwa a garin ku to waye yake aiko wannan iska bature wata na'ura aka danna wani technology ne a'a Allah Allah shi ne yake aiko wannan iska ɗin shi sa da ƙarshe sai ce wa an zalla da sama'i ma an zahura bayan ya aiko wannan iska sai kuma ya saukar da ruwa mai tsarki daga sama ya ce mun saukar daga sama ruwa mai tsarki Allah ta baraka wata ala ya faɗa a wani gurin cewa ruwan sama rahama ne a nan ayar ma ya faɗa cewa rahama ne ku duba ikon Allah wa huwa alladhi arsala riyaha bushran bayna yadi rahmati shine mai sauko da wannan iska mai sanyi mai bushara dabda saukar rahmati me rahmatihi ruwan sama kaga anan an kira ruwan sama da rahma sai mu ce Allah ka ba mu rahma ruwan sama rahma ne ruwan sama jin kai ne idan aka saukar da shi daidai gwargwado annabi ya ce idan ya yawa kuma sai zama azaba ya Allah karka sanya shi zama azaba gare mu kuma yadda ya zo a wani Allah ce fanzur ila asari rahmatillahi ka duba irin tasirin rahamar Allah ana nufin ruwan sama kaifa yuhil arda ba'da mautiha yaya wannan ruwa yake rayar da ƙasa bayan ta mutu kaga anan ayar ma an ce mana ruwan sama rahma ne فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إلى آثار رحمة الله أو نقول يتي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته Allah shi ne yake saukar da alghaiz ma makon ruwa bayan da mutane kanatu sun ɗauke tsammanin ma bara a samu ruwan ba wayan shuru rahmata sai ya yaɗa rahamarsa ya yada ruwan ya sauka a gombe ya sauka a kabo abuja ya sauka a inugu ya sauka a nijar a agadas duka a lokaci ɗaya a rana ɗaya shine wayan shiru rahmata ashe ruwan sama rahama ne kuma jin kai ne da haka ku roki Allah Allah ya saukar muku wa anzalna minas sama'i ma'an tahura min qudratihi tajmur qudratihi at-tamma wa sultanihi al-azim tabaaraka wa ta'ala cewa yursilu riyaha mubashirat wato bushiran fassararsa mubashirat wannan iska mai bushara ce ma'ana mai albishir ne na zuwan girgije da hadiri arriyahu huɗun, suka ce an wa'un nemin sifatin kasira mina taskiri nau'i nau'i ne na abuwa da Allah yake sauƙaƙawa yake horewa mutane daga cikinsu iskoki ɗin da Allah yake turowa akwai iskar da Allah yana aiko ta ne don ta koro hadirin daga wani gari sai ta kai shi wani gari hadirin ya fito yana sama a ɗaya. idan Allah yana son ruwan ya sauka a wani guri yursilu riyaha bai ne dai rahmati sai ya turo cikin wannan riyah din kun ga naman ba ya ce ba iskoki ni ma ce muku ne iskoki masu yawa kenan daga cikin iskokin akwai iskar da take zuwa mai sanyi a gari tana nuna an kusa a saukarwa akwai kuma iskar da Allah yake koro ta daga sama sai ta koro wannan hadirin za a iya yin hadiri a china Allah ya koro iskar ya ce ki kawo ta Najeriya a Najeriya ma a gwambe a gwambe ma a komo zai iya yi wace na'ura ce wace kwamfuta ne wani inji ne wani bature ne ya isa ya wannan za a iya yin hadiri a nan mu gan shi da idonmu muna murna har mu shiga ɗakuna mu rufe shagunanmu wa huwa allazi yursilu riyaha bushran ko nushran bayna yadi rahmati Allah ya kora hadirin nan sai ka ji ya sauka a garin zazzau gashi anan aka gan shi amma suna zaune kawai sai su shiga ruwa na sauka iskan ne Allah ya koro ta yace can mala'ikan da yake saukar da ruwan sama Allah zai ce a can muke so a yi ruwa aikin waye wannan aikin Allah ne da haka a cikin iskokin akwai masu kora masu kora girgije da hadiri wato ya abani ba ni sunan shi ya je zubar da ruwa a guri akwai kuma waɗanda suke kamar yi mai kiki, ma'ana ita za ta hura shi sai ya zubar da ruwa asalin hadiri kankara ne tsabar iska ce in ta kura shi in ya taho kafin ya sauko sai ya zama ruwa sai sa wani lokacin aka turo shi da ƙarfi sai ga ya taho da a ai amma a saman ai blocks ne ai shi za ga jirgi in ya shiga cikin sana gugugur gugugur gugugur ai ƙanƙara ce ai nauyi ne da shi amma me yake fasa shi ya zama ruwa iska to waye yake koro wannan iskar Allah ana ta muku bayani a nan ne don ku san ƙarfin mulkin Allah da sarautarsa ku yi masa bauta shi kaɗai kuma in yace kar ai kar ai in yace ai kuma ai wata ta kora hadirin wata ta ainihin yi bushara cewa gashi za a yi ruwa wanda take zuwa dab da saukar ruwa kenan akwai kuma iskar da Allah yake koro ta ita kuma kun san aikinta shara ba ku ga za a ce hadirin nan ya zo da iska kafin hadirin ya sauka sai a ta iska kuna ganin kamar azaba ce shara ce wannan Allah yana turo iskan ne za ga yawanci an fi samun iska a farkon damana to shara ce ai wa hama ma taqummul arba daga cikin wannan arriyaha iskoki da Allah ke turowa da damana da ruwan sama akwai mai shara sai ta share gona sai ta share da ti tana sharewa in ta ɗebe sai ka nemi ina take kai da nan ina take kai da nan ta tafi da shi guguwa duk inda guguwa ta zo ta shura ta shura za ka ta share gudun tas duk yana cikin bushiran baina idan rahmati ta share ƙasa idan ta share kuma sai Allah ya zuba ruwa a ƙasar ta yadda ruwan yana sauka zai ratsa ƙasa ba ya tsaya akan kara ba ko na makamancin wannan wurare da yawa da dama abinda Allah yake yi kenan daga cikin iskar malam akwai iskar da take yin barbara barbara take yi ta haɗa wancan hadirin da wancan in ya haɗu sai ya haifi ruwa la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar idan ta haɗo wancan da wancan shi a karan kansa shi ɗaya bai zai yi ruwan ba amma sai Allah ce koro wannan iska sai ta cakuɗa wannan da wannan wannan plus wannan sai ya bada mai ruwa jama'a duk a ciki ne ma'anar arriyaha iskokin da Allah yake turowa da yawa da yawa da yawa ba zan iya bayanin su ba ni ma duka iya wanda Allah ya sanar da ni ko ya sa na karanta amma akwai hikimomi da yawa dangane da ruwan sama da hadiri da yake zuwa sai ka tambayi kanka wannan hadirin daga ina ake zuwa akwai wani kamfani ne a bayan gari da ake kera wannan hadirin yanzu yanzu ka duba sama ba hadiri sai ka ce to wai ina hadirin da yake ruwan sama wai yana ina Allah ne yake kirkirarsa da wasu sinadarai da wani dalilai a yanzu akwai wasu garurrukan da ana ruwa ko fara na abuja an yi ruwa sosai sati biyu da suka wuce a taraba an yi ruwa sosai amma ko hadiri ɗaya babu anan garin toye daga ina Allah yake kawo wannan shi yake har haɗa kayansa akwai inda kullum ruwa ake yi kullum ruwa ake yi ita haɗa musu yana ba su akwai inda kuma ba a ruwa yanzu duba ƙasar saudiya duba ni'ima duba arziki garin annabi ne amma ba a ruwa sai wani ɓangare kaɗan na kasar duba ƙasar masar duba arziki duba yalwa duba addini duba malamai duba kaza amma wala ba san ruwan damana ba in ya zo ɗan kaɗan barna yake su fa gaba ɗaya ma a kasar babu ma hanyoyin ruwa irin wai hanyar ruwa da hanyar ruwan sama zai zuba daga gida da ba sa yi saboda ba a yi sai a yi zabjejen titi ba wani hanyar ruwa a gefe saboda ba a ruwan sama sa ƙarin rayuwarsa wanda ruwa ba wani lokacin sai ana tsananin sanyi da hunturu sai kuma Allah ya saki ruwa su kuma haka ake in ka ga hadiri to bala'in sanyi za a yi ranar mu kuma kaga lokacin sanyi ba ruwa su kuma lokacin sanyin su da ruwa haka Allah yake yi yanzu a ƙasar Nijar da yawa akwai wuraren da ba su taba ganin ruwan sama ba akwai wuraren da sai ce rabansu da ruwan sama ya fi shekara hamsin amma muku ga muna masha Allah bana ma Allah ya zuba mana shi da yawa har masaran ma bata dan samu ba sai aka kawo kuma kashi ko kaga kaga kaga kaga hikimar Allah ko an yi noman masara ba a samu da yawa ba ruwa ya yi yawa ko to kuma sai Allah ya kawo rikicin kashi sai ya karya masara saboda Allah ya san kun rasa masara a gona katta muku tsada ku, sai aka karbe kudaden ku da kuka boye aka rike aka hana ku kashi, sai aka ce masara ke kuma ki sauka ta sauka ko bata sauka ba wake ya sauka ko bai sauka ba duk yana cikin ramar Allah ne ai <laughs> wannan karatun na ne ba za ku karba ba wani <laughs> ba za su tafi ce an sha wahala eh, an sha wahala ba kashi a ba abinci kuma ya yadu shanu nama ya yara da ba don Allah haɗa mu da mahauta marasa tsoron Allah ba nama ya sauka amma ba mu gara gwarsa a tuku ba ba bijimin naira dubu ɗari biyu da hamsin ya zama dubu ɗari da ashirin ɗari biyu ba da wani abu ya zama ɗari da ashirin haka zai sayo shi amma in ya zo iran da yake yankawa a da haka zai yanka shi haka mai kosai da suke soya kosai buhun wake da yana dubu arba'in dubu arba'in da wani abu har ya dawo dubu ashirin da bakwai amma Allah in ta siyo shi haka dai za ta kulla maka kosan nan haka za ka karbe shi shi yasa muke cikin wahala ba mu da rahama <laughs> ba mu da jin kai yanzu kuna tare da ni Allah shi ne yake sakar da wannan iskoki bushiran bai ne da rahmati ina fatan kun fahimci wannan aya wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah ce mun saukar da ruwa ainihin mai daga sama mai tsarki mana abtahur tahur yutatahharu biha wannan ruwan mai yawa ana tsarki da shi jama'a yana daga cikin ruwan da yafi kowane tsarki shine ruwan da ya fito daga sama fresh lafiyayyar ruwa wanda babu komai a tattare shi ruwan sama kuma magani ne ruwan sama yana da kyau mutum ya ɗebe shi ya rinka shansa dan ruwa ne lafiyayyen ruwa wadda hadisu ahadin Birabihi daga ubangijin sai zo da ɗumi ya zo a hadisi ruwan farko duk da aka yi na sama manzo Allah yana fita ya cire mayafinsa ruwan ya dake shi annabi yana wannan aka ce me yasa yace saboda ya nawo hadisu ahadin bi rabbi sabon ruwa ne yazo daga sama ina so ya buge ni da aka farkon ruwa ba laifi bane mutum musulmi ya sa ruwan ya dan dake shi saboda ya samu alherin tahurar din tsarkin nan da Allah ce mai tsarki ya shiga jikinka sannan kuma ana shayar da dabbobi da sauransu ruwa ne mai tsarki ya bihi baldatan maita dan mu rayar da gari matacce tabbas gari matacce ana nufin ardan kad falan tizaru halil gaiki ƙasa matacciyar ƙasa da ta daɗe tana jiran ruwa ya sauko mata ta zama hamida wanda babu tsiro a kanta shai a fiha yayin da ruwan nan ya zo mata ja a hal haya'u kawai sai gashi rayuwa ta zo ruwan sama rayuwa ne ga ƙasa ya bihi baldatan maita muraya gari muraya ƙasa matacciyar ƙasa da ta sha ruwa ta kumbura sai ta yi kore shar ta fitar da ciyawa ga ainihin wato dabbobi suna ci mu ma muna ciran yakuwa muna ciran lalo mu kai gida mu yi miya amma da a yanzu duk inda za ka zagaya ko tafasa ba za ka gani ba saboda babu ruwa fa idza anzalna a alma'a ihtazzat wa rabat kenan wa nusqiyahu sai mu shayar da shi wannan ruwa mimma khalaqana cikin abin da muka halitta an'aman dabbobi wa anasiya kathira da kuma mutane masu yawa mana mun saukar da wannan ruwa wal yushrab minhu don a sha wal min al an'ami wa da dabbobi da mutane su sha ruwa wannan ruwan sama dabbobi suna amfanuwa da shi da na cikin gari da na daji Allah yana saukar da ruwan sama don dabbobin daji da ba kwa iya haɗuwa da su zaki damisa kura kyarkeci wanda suke daji wa zai shayar da su ba wata gwamnati da take tunanin namun dajin da suke ƙasarta bari su kai mata ruwan sha akwai wata hukuma da aka yi ta ce bari ta ja famfuna da tekuna ta kai wa namun daji su giwa su zaki da suke rayuwa a ƙasar a'a wa yake sha da su Allah da haka mun saukan ne ya bihi linuhya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqana mu shayar da abin da muka halitta an'aman dabbobi da na daji da shin gida akuyar gidanka da tinkiyar gidanka da ragon gidanka da bujimin gidanka su ma amfana waɗanda suke ba su da uban gida wanda suke daji su ma wannan ruwan da Allah ya saukar sai ga su je kogi su ta sha su je ku duddufai su ta sha su je ku zazzabai su ta sha Allah da ya halicce su shi ya ba su ci shi ya ba su sha kuma sai ka tambaya dabbobin da suke daji suke rayuwa a daji waye likitansu yanzu idan akuyar ka tana ta rashin lafiya ai za ka kai ta mata allura ba ta magani zakin da yake daji kurar da take jaji damisar da take daji in ta yi ciwo ba lafiya wake warkar da ita Allah kafin ta ina idan ta yi ciwo sai Allah ya sa ta je ta ci wani ganye wannan ganyen shi zai mata maganin ciwo, sai ta kashi ta zuwa da ciwo idan ta yi ciwo sai Allah ya saukar da ruwa tsahuran in an ce ɗahuran mai tsarkakewa in ta sha ruwan saman nan sai ya tsarkake jikinta da ciwon da ke jikinta ba sai ta je wajen likita ba kenan kaga za su iya rayuwa ko ba gwamna ko ba shugaban ƙasa ko ba sanata Allah ne yake kula da halittarsa kiyashi cinnaka kyankyaso kaza duk waɗannan suna faci suna sha abin tambaya wa yake ciki da su wa yake sha da su su ma suna jinya yaya suke jinya suke warkewa ɗan biri da kake gani ana iya haifan ɗan biri ya yi ciwo iyayensa birrika mata sun san yana yin ciwo har su ɗauke shi har uwar ita birin ta ki tafiya ta je ta kiwo tana kula da ɗanta mai ciwo sai ta je ta ɗauko wani abinci sai ta bashi sai ci sai wanke duka wa yake wannan Allah da haka Allah ya shayar da dabbobi ya shayar da mutane daga nan ya kamata ka gane duk wani ɗan bakin ciki da yake yi wani bakin cikin kar ya samu wani abu yana ɓata kansa lokaci Allahn da ya halicci ɗan adam shi ya tsaga masa arzikin da zai rayu wallahi baka isa ka azurta wani ba kuma wallahi duk satar ka a gwamnati baka isa ka hana mu ci mu sha ba za ka saci abin da za ka sata wallahi za mu kuma za mu sha kuma duk muguntarka da ƙin yin aikinka ga al'umma da ƙetarka da rashin tausayinka da riƙe kuɗin talakawa da duk abin da za ka yi allan da ya halicci mutane sai ya ba su hanyar da za su rayu yanzu mutane ba kwanan nan sun rayu ba su da abin da za su kashe ba mai kuɗi biloniya yana neman dubu ashirin amma ba mu rayu ba ba ga shi an gama riƙewan ba an sake kuma ana rayuwar kuma za mu ci gaba da rayuwa insha Allah ai tunda Allah ya halice mu ai ba wanda zai hana mu rayuwa wanda zai tara kuɗi kuma zai tara ya azabtar da ɗan adam shi ya samu kuɗi babu damuwa daɗin duniya duk abin da ka tara anan zaka tafi ka barta duk wanda ya zo mutuwa malam a haka yake tafiya kaga hakan nan duk wanda ya zo shigowa duniya yana shigowa haka hannunsa a dunkule ma'ana ya shirya sai ya tara duniya a haka idan ya zo kuma zai tafi rayuwar ta ƙari sai ce ha gani na tafi na bar muku komai haka rayuwa take duk abin da ka tara sai ka tafi ka bar shi da ka zama mugu ko ka zama na kirki wannan kai ta shafa ka taimaki mutane kar ka taimake su a'a yana da yana da Allahnsa da yake taimakonsa mun gode wa Allah da ya ba mu ci ya ba mu sha yanzu duk wani abubuwan jin daɗin rayuwa da kike gani akwai wanda yana rayuwa kuma baya bai da wutar lantarki kuma yana rayuwa ba su da asibiti kuma suna rayuwa ba su da university ba su da makarantar boko ba su da injin nika ba su da suna rayuwa a nan ɗin nan idan kai tafiya a wannan jihar gwamban idan kai tafiya awa biyu awa uku akwai dajin da muna da mutane har yanzu a cikin daji suke akan dutse suke rayuwa ha Me tunku ko a nan cikin jihar adamawa gaba da gaba da mubi kaɗan akwai mutane da a daji suke rayuwa ko kaya ba sa sawa kuma yan najeriya ne suna da injin nika suna da asibiti suna da university suna da firamare suna da zabgegiyar kasuwa amma wallahi ba mamaki sun fi ka lafiya don kai kullum kana shan kwaya kana shan magani kullum amma su a haka suke rayuwa kasan da suke rayuwa ruwan kogi da mai suke rayuwa ganyayyakin da suke kewaye da su dabbobinsu su yanka wala wasu koma giba su shi wani sau ɗaya ne yake fitowa a wata kaza mutum ɗaya sai ya sayar da dabbasa sai su tura a sayo musu kaya ko fitowa mutane ma su shigo cikin mu nan ba za su iya shigowa ba sai dai su tura aike yan ataba ko wani abu su kai musu su dangaro daga dutse a ba su dan abin da za a ba sai su koma a can suke rayuwa su sun fi son haka akwai mutumin ƙauyen da yake cikin daji kungurumin daji in ka kawo shi nan garin gani zai yi zai mutu ta takura masa kai nan kana zage-zage nefa ta ɗauki kana zage-zage ba ruwan famfo ai in kaga dan adam yana abu ya samu ne ai haka Allah shi yake rike bayansa su rayu kuma na gaya maka mutanen da suke cikin dajin nan wallahi ba mamaki sun fi ka lafiya saboda ba sa cin abin da kake ci kai kana ganin gata ne yawa yawan abincin da kake ci a nan cutar ka take yawa yawan hawan jinin da yake kama mu a cikin abincin da muke ci ne yawa yawan ciwon zuciya da ciwon suga da yake kama mu abincin da ake ta dafa mana ana ba mu ne kayan jin daɗi kayan gwangwani kayan ɗanɗano kayan morewa rayuwa waɗannan abubuwan da ake sawa cikin abubuwa na ci da sha preservatives duk cututtukanmu da suke kashe mu billahi azimu a cikin suke yi waɗannan cututtukan da suke kasa suna kwantar da mutane suna kashe su daga jin daɗin da suke ne yake samun su mutum ya zai shiga uku ya ta wahala da haka Allah shi yake komai kuma ku sani duk inda ɗan adam ya Allah ya tsaga masa ransa to fa Allah sai ya bashi abin da zai ci kuma sai ya bashi abin da zai sha wa nusqiyahu mimma khalaqana an'aman wa anasiya kaseera wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata Allah ce fanzur ila athari rahmati rahmatillahi kayfa yuhyi al-arda ba'da mawtiha wa laqad sarrafnahu bainahum na'am ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا Allah ce wa laƙar sarrafnahu bainahum ana ta magana ne dai akan wannan ruwa ɗin haƙiƙa mun raba wannan ruwa tsakanin su sarrafnahu amtarna hadhihi al-ardh duna hadhihi rarrabawa Allah ya ce cikin hikimar mu da mulkin mu da isan mu sai mu saukar da hadiri a ƙasa sai mu rarraba shi inda muke so mu ba wancan garin mu hana wannan garin shine sarrafnahu bainahum mun rarraba shi mun kakkasa shi a tsakanin mutane wa sukna sahaba ya ala al-ardi wa ta'addaha malaman tafsiri suka ce Allah yana nufin sai mu kora hadiri yan garin suna gani hadirin ya taho daga wata jiha ya wuce garinsu suna tsammanin za su samu sai a sauke shi a can wani ƙauye sarrafnahu bainahum kenan wa yata'addaha wa yatajawazha ila al-ardi al-ukhra izuwa ga wani gari na daban Allah ce fa yumtiraha wa ha wa yaj'alaha ghadaqan sai Allah ya shayar da wannan ƙauye ko wannan gari ruwa mai yawa kuma ya wadatu da su kuna da kogi a garinku ku ba a yi ruwa a garinku ba kawai sai dai ku ga kogi ya kawo ruwa har ake jama'a kar a je yau kogi ya kawo daga ina wani garin ne aka zabga musu ruwan Allah ya koro ruwan kuma ya zo ya wuce ta wurin ku in kuna so ku diba in ba ku so ku ba shi wuri tafiya zai da yawa ruwan da kake gani yana wucewa a kogin ka ba mamaki baya tsayawa sai a kamaru ba mamaki ma da kogin maliya ma yake haduwa wannan ruwan da kake gani ku ɗebi abin da za ku ɗiba ƙasa ta sha abin da za ta sha dabbobin ku sai abin da za ta sha shi ne yana tafiya kuma wani ikon Allah malam duk dattin da ruwa ya ɗauko yana tafiya da shi a duniya an ce babu ruwa bayan ruwan sama mai tsarki irin ruwan kogi da yake tafiya wannan tafiyar wata filta ce ubangiji ya sa kun ga wannan yashin yashin kogi filta ne ai na ruwa yana tafiya da wannan yashin yana wanke shi yana rage shi yana wanke shi yana kaza ɗinsa yana tafiya yana tafiya shi yasa za ga wani yashin baki ta wani guri da datti ai ruwan ne Allah yake ware shi ya ta tafiya ya ta tafiya ya ta tafiya shi sa malamai suka ce annabi ya faɗa huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tatu ruwan kogi mai tsarki ne mushen sama halal ne da ka Allah ne yake saukar da shi ya tafiyar da shi ya kai shi inda ya ga dama sarrafnahu bainahum wai dan me liyazakkaru saboda mutane su rinka tunani liyadhakkaru bi ihya'il ard almaita ku yi tunani ku ga da garin ku a bushe yake matacce amma da Allah ya saukar da ruwan sama sai ya raya garin ya zama rayayye lalle ubangijin nan da ya raya ƙasa busasshiya ƙyamas ya saukar mata da ruwa ya raya ta tafid da tafasa tafid da masara tafid da wake tafid da dawa tafid da ciyawa da dabbobi da kaji suke ci wannan ubangijin yana da ikon bayan kun mutu ya daɗa raya ku kuma in kun mutu an binne ku a kabari an fidda tsammani da ku sai kuma Allah ya busa muku rai kamar yadda yake busa wa ƙasa ruwa ta sha ta rayu to kuma yana busa wa gangan jikin ɗan adam rai ya rayu shine liyar zakaru lalle Allah kadir ne ala ihya'il amwati wal izamir rufati kasussuwa da suka riddige Allah mai ikon raya su ne sannan kuma don wanda aka hana shi ruwan sama shi ma ya yi tunani me yasa aka hana shi ruwan sama malamai suka ce bi zambi asabu liyazzakaru wanda ya ga an ta ruwa ba a ba shi ruwa ba to ya ƙara tunani zunubi ya yawa malamai suka ce duk lokacin da kuka ga damana ƙasar da ana ruwa ba wai daman ba a yi ba akwai ƙasashen da daman ba a yi wannan ba su damuwa amma ƙasar da an san ana ruwa jiwoyin da an san ana ruwa sai wani lokaci a ga ruwa ya jinkiri ya ki zuwa to wannan yana nuna Allah ya yi fushi da wannan wuri akwai laifi da zunubi da ake aikatawa kamar yadda Allah yana ladabtar da mutane ya saukan musu da ruwan kuma ya zo ya gyara saboda wani laifi da aka yi masa tunda ya ce a daina ba a daina ba kenan saban Allah a gari yakan sa ruwa ya yi jinkiri ko kuma ya sauka Allah ya cire albarkar cikin ruwan saboda zunubin da ake yi satar da ake yi kisan kan da ake yi luwaɗin da ake yi kuɗin ruwan da ake rabawa neman maza da ake yi zinace-zinace da ake yi wannan fa yana da tasiri a kan samun amfanin gona mai yawa ko mara yawa da kuma samun ruwa na sama mai albarka ko mara yawa zunubi Zakaru suka ce ai liyazakkara almakaru muni almataru inna ma asabahu zalika bi dhanbin asabahu dan wanda aka hana shi ruwan sama ya sani an hana shi wannan ruwan sama ne saboda wani zunubi da yi kiran sai ya bar abin da yake yi na sabon Allah ya koma ba shi yasa aka ce in za a je roƙon ruwa kowa ya tuba ba ba shi yasa an ka je roƙon ruwa ake juya riga ba ya Allah mun juya rigan mun canza halin mu na saɓo yanzu mun dawo mutanen kirki ba shi yasa ake cewa jama'a zunubi ya yi yawa a ji a roƙi ruwa a a roƙi ruwa kullum sai an roƙi ruwa an roƙi ruwa laifi ne ake yi Allah yake hana ruwan amma fa ba aksarun nasi illa kufura Allah ce da yawa daga cikin mutane suka ƙi wa'azin da aka yi musu sai dai su kafirce yani ya yaquluna mutirna bi nau'i kaza da waɗanda suke shirka ma <coughs> Allah ya saukar da ruwan su ce ba shi ya saukar ba tauraro ne ya saukar ka duba Allah ne yake wani abu amma wallahi akwai wanda zai ce a ai ai ai kaje an samu ruwa saboda August ne ai August ne yake ba da ruwa ba August ne yake ba da ruwa ba Allah ne yake ba da ruwa in ya ga dama watan August din sai ya zo ruwan kaga bai da yawa kamar da an samu shekaru a kwanan nan ga August din ta zo kafin August din aka yi ta ruwan da August din ta zo kuma ruwan ya zama kaɗan wani kuma lokacin sai bayan August din ruwan ma yayi yawa dan Allah ya nuna muku ba watan August ne yake kawo ruwa ba coincidence ne kawai dacewa ne Allah yake saukar da ruwan a daidai wannan lokacin yanzu kamar misali in za ku iya tunawa a shekarun bayan mun sha yin tafsirin nan kuna ganin walalai walalai sai ka ji an fara Allahu akbar mana a tashi kenan malam a tashi hadiri Bana ku yi kabbara ku ce mu tashi saboda hadiri babu haka za mu gama azumin nan in ba sa'a aka yi ba ba lalle da mana sauka saboda Allah ya canja lokacin sai bayan watakila wajen karamar sallah bayan karamar sallah wajen babbar sallah muna yanka dabbobi ruwa yana duka mu ko mu je idi babbar sallah ruwa yana duka mu amma da daga farkon ramadana ha daga farkon ramadana za ruwa da in zan taho ina tunanin zan taho tafsirin na ina tunanin gona ta ce to ya Allah tafsiri ko shukar gona ta in ta waya kaga yanzu da Allah ya taimake ni sai na gama karatu na bayan sallah sai a saukar da ruwa in ta zuwa gona ta ba da damuwa da ku sai ku zo ku banni da kabbara da daddare da safe kuma ku tafi gonarku ni kuma ku banni da qala Allahu qala Rasulullah <laughs> haka Allah yake canja lokacinsa Allah mun gode maka fa aba aktsaru nasi illa kufura da yawa daga cikin mutane suka yi sai dai su kafirce ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ga sahabbansa ruwan sama ya sauka da daddare sai ce a tadruna ma za kala rabbukum ruwa ne yi da daddare sai annabi ya ce wa sahabbai ko kun san me ubangijin ku yace suka ce a'a Allah wa rasuluhu alam Ƙala. sai ya ce Allah ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun a cikin bayina akwai wanda ya waye gari wani yayi imani da ni wani kuma ya kafirce fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi duk wanda aka yi ruwan sama ya ce "Alhamdulillah an shayar da mu ruwa da falala Allah da rahamarsa da tausayinsa wannan ya yi imani da ni in ji Allah tabaraka wa ta'ala kuma kafirin bilkaukabi kuma ya kafir cewa tauraron da ake cewa shi yake ba da ruwa wa amma man kala mutirna bi nau'i kada wa kada duk wanda ya ce kuma an shayar da mu da tauraro kaza da kaza ma'ana tauraro kaza ne ya ba mu ruwa ko saboda tauraro kaza aka samu ruwa Allah fa baya bayar da wani abu saboda wani saboda shi dai shi ne ya isa mana ba a yi mai tilas wai a ce wai sai da aka sa shi ya bayar a'a tauraro shi zai sa Allah ya bada ruwa a'a tsarin Allah ne kawai wanda ya ce tauraro ne yake bada ruwa ba Allah ba to wannan kafirun bi mu'minun bil kawkab ya kafirce mini kuma ya yi imani da tauraro daga ƙarshe mai Allah ya ce mana walau shi'na walau shi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا نعم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana wani har gaban sa ya faɗi ya ɗauka sai an fassara ayoyin assalamu alaikum <laughs> wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh